wannan jawabi ya zo ne a taron manema labarai da mabiya shi'an suka yi jiya a garin kaduna inda suka ce baya ga karan da suka kai kotun duniya za kuma su shigar da kararraki a kotuna daban-daban a nan gida najeriya suka ce ba za su daina bin hakkin su ba har eh sai inda karfin su ya kare mai magana da yawun mabiya a shi'an na najeriya malam ibrahim musa ya yi karin haske da cewa yau kwana ɗari kenan da sojoji 'yan ina da kisa suka je zaria suka aukawa wa harkar musulunci a Najeriya su kashe akalla sama da dubu suka kama ɗaruruwa kuma jagoran Mushak Ibrahim Yakub Alzarzaki har yanzu nan da muke magana yana tsare. Lalle kam wato ita wannan kwamiti din kamar yadda muka lura ba a shirye take ta yi aikin da aka nemi ta yi ba wato na gano musabbabi dalili da kuma yadda za a magance wannan al'amari din in ka lura da ban mamaki a ce yau kwana ɗari ana ta abu daya wai za a ga malam ibrahim yakub algazaki wannan babban malami mai dimbin mabiya a nan najeriya da kasashen waje ba a wata duniyan wata yake ba a nan najeriya yake a nan najeriya ma a abuja to da wani dalili za a ce lauyoyi sau hudu suna zuwa neman a ganshi sai kuma a ce ba za a ganshi ba wai dan allah dan annabi wane ne yake tsoron a ji ta bakin shek ibrahim alzakzaki a wannan kasa ne yanzu abin da muka dosa shine mun shigar da kara a kotun duniya ta kasa da kasa da ake kira ICC wacce mun san cewa tana bin kadin kisan gilla da aka yi wa jama'a walau a fagen yaƙi ko kuma kisan kiyashi to yau din nan mun shigar da wannan ƙara din muna neman bi mana haƙƙin sannan kuma za mu shiga kotunan Najeriya ba ɗaya ba ba biyu ba sai inda ƙarfin mu ya ƙare kan cewa sai an bi mana haƙƙin mu a ba mu dama mai magana da malamin mu a sake shi kuma a bi mana haƙƙin mu na jinanan da aka zubar da dukiyar da aka lalata lalle akwai a ƙungiyar kare haƙƙin musulunci a harkin ɗan adam na musulunci wacce take London wanda yake muna aiki tare da ita kuma ita ta shigar da wannan kara din a madadinmu da kuma sauran al'umman duniya sannan kuma mu ma a nan gida ba da jima ba za mu kira taron manema labarai da su lauyoyinmu za su muku bayani kan wannan tafarki na kara da za mu shigar a kotunan Najeriya abin da fi mana ciwo shine an ki a ba malam dama wato damar da haƙƙi da tsarin mulki ya bashi na cewa in ana tuhumanka da wani abu to kana dama ka gana da lauyoyinka wannan ya dame mu kwarai dan menene sauran masu laifuffuka an ba su dama su ga lauyoyinsu amma mu malamin mu jagoran mu ba za a bar shi ya ga lauyoyin yin shi ba waye yake tsoron haka nan mabiya shi'an sun kuma ce ba za su taba gajiya da neman hakkin su ba har sai sun tabbatar an musu adalci muhammad sani abubakar sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga abuja najeriya